Jihar Bauchi ta shiga cikin rukunin jihohin ƙasar nan da suke fuskantar matsalar harkar tsaro wanda suke da nasaba da sace-sacen mutane da ake garkuwa da su don neman kudaden fansa da kuma satar dabbobi. Wannan taɓarɓarewar tsaro ya sa ɗan majalisar dattawan da ke wakiltar shiyar jihar Bauchi ta tsakiya Isa Hamma Misau yin bayani a jaridar Daily Trust cewa ƙungiyar Boko Haram ta kafa sabon tunga a jihar Bauchin. to sai dai kuma mai baiwa gwamnan jihar Bauchin shawara a fannin tsaro brigadier general Ladan Yusuf mai ritaya ya ce babu batun Boko Haram illa masu satar mutane domin neman kuɗin fansa wanda kuma sun kama wasu gagga daga cikinsu. To halin da ke faruwa dajin Lamebura kana sane da abin da ke faruwa a Zamfara kana sane da abin da ke faruwa a Kaduna Kano Bronson eh, wannan ya zama kamar ruwan dare gama duniya ne alhamdulillahi a nan jihar bauchi abinda muka yi akan waɗannan abubuwa da ke faruwa akwai birgit da aka kawo daga kaduna kan iyakanmu rahama daga kano akwai birgit su sun zauna suna operation kaga abubuwan da ake ta yi kenan jama'a ba su sani ba ko lokacin da aka samu mutane sun gudo daga cikin daji suka shigo cikin garin da suna na bardo to sojojinmu ne to ka san mutanen mu sun ga soja wannan ma ya faru a tafawa balewa da sojoji suka shiga mutanen kauye suka fito suna boko haram boko haram to mun gode wa Allah mun gode kuma jama'a yanzu har sun fara ganewa in sun ga mutane sai marmaza su yo waya su ce boko haram sai in an je sai a ga musu sojojin mu to dalilin da yasa yawanci da a shiga wannan exercise ba tare da ciwon an gaya wa mutane ba in an gaya musu wallahi wallahi gaya wa mutane suke kana magana kan cewar ana ta batun kakkama wa'annan mutane wanda yake suke satin shanu kuma da mutane su garkuwa da su don a basu kuɗi to amma sai gashi a gefe guda sanata daga jihar bauchi ya fito yana cewar akwai yan boko haram a wannan daji me za ka ce eto eh yan sandan da sojojin da ke cikin wannan waje sun fito sun gaya mana cewa ba 'yan boko haram ba ne yawa na ɗaya kenan kuma duk wanda muke kama wannan ba su da wani eh, abin da ya haɗa su da boko haram dukkansu tun da muka fara da brigade commander daga kano da brigade commander daga kaduna da namu brigade commander da suka shiga wannan waje tabbatar mana cewa babu sansanin da aka kafa a wannan waye na yan boko haram ko yan menene bandit da shauransu ce wai treloli ishirin yaya za a yi tirela ba ba allura ba ne a ce tirela biyar sun shigo bauchi tirela goma sun shigo bauchi mutane don allah su kar su rinka sa siyasa a maganar tsaro da muka kama ranar asabar an kama mutum goma sha ɗaya kafin nan ranar alhamis an kamo mutum biyu wanda an san su ana jin sunansu ko ina wani wai mai raƙumi sai kuma wani wai dogo mai ak-47 su biyu nan ko ina ana jin sunansu ina tabbatar maka ta wajejen eh, zamfara da nan bauchi din waɗanda aka kama nan sun ce daga zamfara suna hannu kuma yanzu dan azumi sale mazaunin yankin toro ne ya shaida mini cewa da farko an fara ne da satan dabbobi kafin a faɗaɗa zuwa kan mutane sai ya zama musu kamar a lura a hankali sai ya zama musu wahala sai su zo su kama mutum da eh, yaron gida ko bawan Allah a gida haka su ce an ba su kaza in su yanke wannan tana a kai musu to tun suna yi a jeji din kamar yadda na faɗa can su da su kula ne to har yi zamana kuma ya fadi da cikin gari haka ana zuwa a kama mutane wanda har in ba manta ba eh, eh, an kowa ya ji a sati kamar da ya wuce an zuwa an kama wani hakimi an tafi hmm. to amma an sake shi aiko Abdulluhan Muhammad muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.